Oh, I got my head Oh, I'm feeling good. We are feeling like Mm, I'm feeling good. Everything starts to look so nice. I am a dreadful for now. Oh. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na yau talata talatin ga watan Yuni. Kafin ku ji abin da muke tafiyar da shi ga kanin labarai. Karuwar adadin masu dauke da cutar coronavirus a sassan duniya ya sa hukumomi a wasu kasashe ƙarfi har da indiya da amurka sake kakaba dokokin kulle to a halin da ake ciki daraktan hukumar lafiya ta duniya ta duras adhanam ghebreyesus ya ce a yau talata aka cika wata shida cif da aka sanar da hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya kan bullar wata irin zazzafar muran pneumonia a china Garin Jacksonville na jihar Florida da ke shirin karɓar bakuncin babban taron da za a ba shugaba Donald Trump tikitin tsayawa jam'iyyarsa takarar shugaban ƙasa domin neman wa'adi na biyu. Ya ba da umarnin da ya wajabta saka takunkumin rufe baki da hanci domin dakile yaduwar cutar coronavirus. labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da a Najeriya ake ci gaba da samun karin kananan yara da ake yi wa fyaɗe. Lamarin da ya zama ruwan dare har yakan kai ga mutuwar waɗansu yaran. Za ku ji ƙarin bayani akan gawar wata yarinya da aka tsinta wadda aka yi wa fyaɗe. Sannan za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar tare da tallafin bankin duniya za ta ɗauki nauyin mata masu juna biyu a asibiti kyauta don magance matsalar mace-macen mata da jarirai a lokacin haihuwa. Kamar kowace ranar talata yau ma muna tafe da shirin tsaka wuya. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Karuwar adadin masu dauke da cutar coronavirus a sassan duniya ya sa hukumomi a wasu kasashe ciki har da india da amurka sake kakaba dokokin kulle yayin da shugaban hukumar lafiya ta duniya who ya ce har yanzu ba a ɗauki hanyar shawo kan cutar ba india ta ba da rahoton samun ƙarin adadi mafi yawa na waɗanda aka tabbatar sun kamu da cuta a rana ɗaya a jiya litinin inda ta samu mutum dubu ashirin wanda ya haura sama da dubu ɗari da aka gani a cikin mako ɗaya kasar india ita take biye da amurka da brazil da kuma rasha a adadin waɗanda aka tabbatar sun harbi tun lokacin da annobar ta faru daga china a ƙarshen shekarar da ta gabata sai dai wani bangare na jihar assam da ke india ya sake kakaba dokar kullan har zuwa sha biyu ga watan yuli yayin da jihar west bengal ta ƙara tsawaita dokokin kullanta har zuwa ƙarshen watan na yuli da amurka kuwa jihohin texas florida arizona da kuma california na daga cikin waɗanda suka ga ƙarin waɗanda suka kamu gwamnan jihar florida ron desantis ya sanar a ranar lahadi cewa ya sake rufe wuraren shakatawa na bakin teku yana mai ɗaura alhakin hakan akan matasa wanda ba sa bin dokokin saka kyallar rufe fuska da ba da tazara a tsakaninsu lamarin da ya haifar da hauhawar sabbin waɗanda suka kamu da cutar To a halin da ake ciki daraktan hukumar lafiya ta duniya ta Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce a yau talata aka cika wata shida cif da aka sanar da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya kan bullar wata irin zazzafar murar pneumonia a China lamarin da ya fara nuna alamun bullar cutar ta coronavirus. A jiya Litinin shugaban hukumar ta WHO ya bayyana wa 'yan jarida hakan a birnin Geneva yayin taron manema labarai da yake jagoranta. Tedros ya ce cikin watanni shida da suka gabata babu ɗaya daga cikinsu da ya yi tunanin yadda duniyarmu da rayuwarmu za ta shiga cikin hargitsi saboda wannan sabuwar kwayar cutar ya ƙara da cewa yanzu hukumar ta WHO ta samu sama da mutum miliyan goma da suka kamu da cutar yayin da wasu dubu ɗari biyar suka mutu a duniya Tedros ya ce ya zama dole ne kasashen duniya su fara tambayar kansu kan yadda za su yi rayuwa tare da cutar ta coronavirus abin da ya kira wani sabon lamari da zai zama bangare na rayuwar mu ta yau da kullum. Ya kuma kara da cewa inda da kasashe da dama suka samu nasarar takaita yaduwar kwayar cutar har yanzu ba a yi nasarar dakatar da ita baki ɗaya ba a cewar daraktan hukumar ta WHO Wasu kasashe sun ga karuwar bullar cutar yayin da suka yi yunkurin maido da harkokinsu na yau da kullum, musamman ma harkoki na kasuwanci. Garin Jacksonville na jihar Florida da ke shirin karɓar bakuncin babban taron da za a ba shugaba Donald Trump tikitin tsayawa jam'iyyarsa takarar shugaban ƙasa domin neman wa'adi na biyu. Ya ba da umarnin da ya wajabta saka takunkumin rufe baki da hanci domin daƙile yaɗuwar cutar coronavirus ko da yake hukumomin birnin sun ce ya yi wuri a san ko umarnin zai kasance har zuwa ranakun 24 zuwa 27 na watan agusta da dubban 'yan republican za su yi gangami inda a lokacin ne shugaba trump zai jawabin amincewarsa na zama ɗan takarar jam'iyyarsa a rana ta ƙarshe da za a yi a taron umarnin dai zai yi hannun riga da matsayar da magajin garin jacksonville lini corey ya ɗauka a baya inda yake adawa da tilasta saka takunkumin rufe baki da fuska duk da cewa lini wanda tsohon shugaban jam'iyyar republican ne a jihar ta florida ya ce abu ne mai kyau idan mutum ya saka takunkumin. Muhammad Hafiz Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, yayin da a Najeriya ake ci gaba da samun ƙarin ƙananan yara da ake yi wa fyaɗe, lamarin da ya zama ruwan dare har ya kai ga mutuwar waɗansu yara. A ƙarshen makon da ya gabata ne aka tsinci gawar wata yarinya da aka yi wa fyaɗe aka yarda gawar. Al'amarin da ya sa masu fafutuka suka ƙara ɗaga murya wajen ganin an nemo maslahar wannan mummunar ɗabi'ar. Ga sani sha'aibu numfashi da ƙarin bayani. Da misalin karfe biyu na ranar juma'an da ta gabata ne aka tsinci gawar wata yarinya 'yar shekara shida kwance a cikin masallacin gidan Malam Isa da ke New Road a kurmin mashi. Aka yi shigiya iyayenta suka zo. Ga kuma wacce ta yi mata wanka. Man muka gama wanka sai mutu aka ɗauki tucila. Muna haska gaskiyar magana muka tabbatar da an riga an ɓata. da rayuwarta ma an riga an taɓa mata rayuwa. Malam Ishaq shine limamin wannan masallaci. Ina kan hanyar sai aka kiran waya ya shigo ban dauka ba sai kuma text ya sake shigo ana bayyana ma a text din gashi an zo an duba an ga yarinya a cikin masallaci to karamar kofa sai ne gaugawa muna tare da wani amini na muka da muka tau muka zo gida muka bincika muka ganta sai ban taba ba nan take sai na daga waya na kira sarki da na kira shi ya zo shi kuma ya taho da wani dan jarida suka zo aka kira hukuma aka yi abin da aka yi da yake jawabi mai anguwan yankin da abin ya auku sabo abdullahi cewa ba ni ba wanda suke mata wanka ma sun testifying sun tabbatar da cewa fyaɗe aka yi mata kuma har yanzu kusan awa kuɗi kenan kila da rasuwan yarinyar nan amma wurin nan bai rufe ba Ko don haka dan uwa musulmi duka al'umma Najeriya da inda kuke dan Allah ina son jawo hankali akan wannan lamarin da yake faruwa yanzu mu ci gaba da addu'a Allah ya kare mu sannan mu ci gaba da bada goyon baya ga hukuma masu bincike domin a gano wa'annan miyagun mutanen da suke cikin mu domin a yi maganin su akwai kungiyoyi da suka bada kansu domin tallafi dan Allah duk sanda suka zo za su yi aikin sa ba su goyon baya kuma Allah ya ji kanta Allah ya mata rahama shi kuma wanda ya mata wannan abun Allah ka tona mishi asiri labari ya bazu kuma kungiyoyi masu kare haƙƙin matan da aka ce wa mutunci sun hallara Profesa Hawa'u Yusuf ta Jami'ar Jihar Kaduna ta yi tsayin daka cewa sai an gudanar da bincike a asibiti. Mu mata iyaye muna da sakaci yarinya sai ta fita gida ta yi minti biyar baki ganta ba kuma baki neme ta ba. Wani lokaci ku da kanku ma ke cewa ku fita waje ku je ku yi wasa. To don Allah dan ma'aiki. Saboda irin rana irin wannan na yau din nan wallahi ku bai ku a cikin ɗaki. Duk ta'adin da za su yi muku a cikin gida ya fi irin wannan abu saboda haka ku kula kuma in abu ya faru ku daina rufe baki abu sai faru da yarinya ta zo gida ki zo wanke ta ki gani alama amma ba za ki magana ba sai wanda yake yi ya ji dadi ya ci gaba cikin ta'ajibi na zanta da wasu masu kare haƙƙin mata rabi salisu ibrahim shugabar cibiyar arida foundation gaskiya babu ranar da ba ma samun kes domin ko a yau ranar litinin dinnan baya baya mun samu wani kes mai tada hankali na yarinya yar shekara goma wanda kusan mutum biyar suke fyaɗe da ita a lokuta daban-daban abin ya zama kamar ma wani na gaya ma wani har da wasu waɗanda ba ma a garin ba in sun zo cin kasuwa sai wani ya sanar da wani yanzu haka 'yan sanda na nan ana ci gaba da bincike an kamo wasu kuma muna jiran guda biyu da har yanzu ba a gansu ba wannan kes din ya tayar mana da hankali ganin yadda sun bata mata gaba sosai ciwon da take ji ne ma ya sa har iyayenta suka yi la'akari da akwai wani abu lamarin fyaɗe babban masifa ne da ke buƙatar hukunci mai tsanani kuma a bayyane don ya zama ishara ga jama'a sani sha'ib malafashi murai amurka gaida sani sha'ibu numfashi Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballe ya dawo da ci gaban labaran duniya. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta kara kanta kan dalilin da ya sa ba a gabatarwa da shugaba Donald Trump wani rahoto da ya nuna cewa wani rukunin dakarun Rasha da ke tattara bayanan sirri ta ba da tukuici ga mayakan Taliban domin su rika kashe sojojin Amurka da ke Afghanistan ba. Sakataren watsa labarai a fadar White House Kelly McEnany ce ta faɗa wa manema labarai hakan jiya Litinin a lokacin da aka tambaye ta dalilin da ya sa ba a sanar da shugaba Trump ba, inda ta ce ba a tabbatar da rahoton ba ne. Ta kuma kara da cewa an samu ra'ayi mabambanta ne tsakanin hukumomin tattara bayanan sirrin kasar kan rahoton dalilin kenan da ya sa ba a faɗa mai ba. Fadar White House ta gudanar da taron a jiya Litinin ɗin ga wasu 'yan majalisar wakilai takwas kan wannan batu yayin da ake samun kiraye-kiraye daga bangarorin jam'iyyun ƙasar biyu kan a fito a bayyana gaskiyar lamarin. Ita dai shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi na buƙatar daraktan hukumar leƙen asiri ta CIA Gina Haspel da darakta John Ratcliffe na hukumar tattara bayanan sirri na ƙasa. da su yi wa 'yan majalisar wakilai 435 bayani kan wannan lamari. Wata kotu a birnin Paris ta samu tsohon Firaministan Faransa François Fillon da laifin yin amfani da kudaden jama'a ya biya matarsa sama da dala miliyan ɗaya na aikin da bata taɓa yi ba. An da yankewa Fillon hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara biyar, shekaru kuwa matsayin na je kaka gyara halinka ne. kana an ci tarasa sama da dala dubu sannan an kuma hana shi rike wani mukami na shugabantar al'umma har na tsawon shekara goma baya ga haka an samu matarsa penelope da laifin haɗa kai a yi cuta inda aka yanke mata hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru kwa a matsayin na ta je ta gyara halinta baya ga cin tararta da aka yi na dala dubu ɗari sai dai dukkansu an ba su damar su ɗaukaka ƙara kuma lauyinsu sun ce hakan za su yi Badakalar da ya ta fito gabda ana shirin zaben shugaban kasa a 2017 zaben da Pion ya kare a matsayi na uku duk da cewa gabanin badakalar shine dan takara da ya fi farin jini. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. tallafawa mata masu juna biyu gwamnatin jamhuriyar Nijar tare da tallafin bankin duniya ta ce za ta ɗauki nauyin mata masu haihuwa a asibiti kyauta don kawo ƙarshen matsalolin da ake fuskanta idan mata suka tashi haihuwa. Wakiliyarmu Tamar Abari ta aiko mana da rahoton. Usman Hassan shine wakilin ministan kiwon lafiya da ya zo da labarin. Ministar la Santé Publique da Bank Mondial suka gama kai za su ɗauki yaunin duk mace wanda za ta zo aihuwa daga kaji Santé da CSE har zuwa Uptali District za su ɗauke shi a shika shida da rabi. Abinda ake so in mace ta zo aihuwa ka a amshi kurla wajen. Wannan kuduri na gwamnatin jamhuriyar Nijar ya biyo bayan yadda ake samun karancin mata masu haihuwa a asibiti. sai dai aihuwar gida ga dai irin zantawar da na yi da wasu daga cikin mata mazauna da magaram sunana hajiya zara gwamnati ta kyauta ta yi yadda ake so allah ya biya ta amma kuma hallo da kwai abu daya su ma likitoci su yi tsakaninsu da Allah yadda gwamnati ta ce zata taimaka ta musu kyauta sunana na amina ta yanzu wannan labarin da muka ji mun ji daɗi sosai wallahi gwamnati ta taimaka ma masu ƙaramin ƙarfi tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar nijar. a Paris. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da dugu biyar. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Maganar abin da ake rubutawa kan takarda daban, magana abin da yake faruwa a sarari daban. Misali, yadda aka faɗi wannan operation kal akwai magana zance akwai magana aiki. Yanzu ne na ga bayi mamaki da aka kama shi bayi. idan har mutum ni na san abin da na sani na san irin kudin da aka kakkashe a yaƙi da tsaro. Jama'a bakan ku da wannan lokaci da sabon mu da kowa wani sabon shiri na tsakar wuya muna fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC. Yau za mu kawo muku kashi na biyu na muhawarar da aka gwamza tsakanin Nasura Ashiru Sharif babbar kusar na kungiyoyin matasan Najeriya musamman arewacin Najeriya din da kuma barista Aliyu Abdullahi wato hadimin shugaban kasa Muhammadu Buhari dangane da wayar da kan jama'a da kuma aiki da kafofin watsa labarai na 'yan jaridu. daga cikin abubuwan da za ku ji an taba a yau akwai zargin cewa galibin duk maganganun da kungiyoyin tsaro musamman sojoji suke yi na cewa suna samun nasara kan 'yan ta'adda da barayi da sauransu abin akan takarda yake sannan kuma akwai zargin cin hanci da rashawa da ake yi dangane da irin korafe-korafen da ake ji suna fitowa daga su sojoji din to ba tare da bata lokaci ba bari in maida ko ga su bakin namu inda za ku ji shi aliyu abdullahi wato lauya kuma mai wakil wakiltar gwamnatin muhammadu buhari zai fara da kare gwamnatin dangane da zargin da ake mata na cewa ba ta tabuka komai domin magance harkokin tsaro da arewacin tura ashiru sharif kaga ya yi dogon bayani dangane da abin da kai tambaya cewar me gwamnati ke yi kaga wasu yanzu da amsa da aka baka wato kamar abin da ya faɗa ya ce yanzu a nan wannan northwest cewar ga shirin tsaro da aka kawo wato maganar abin da ake rubutawa kan takarda daban magana abin da yake faruwa a sarari daban misali yadda aka faɗi wannan operation kala hudu din nan idan har operations din nan ana aiwatar da su ana yin su me ya janyo har yanzu ake samu wannan kashe-kashen kuma in har wannan operations nan guda hudu suna nan me ya kawo a ce dan jam'iyyar apc wato memba a majalisar wakilai ta jihar katsina ya tashi fito ya jawabi ya ce su mutanen yankin su duk lokacin da waɗannan yara suka kawo musu farmaki su kirawo jami'an tsaro na najeriya amma jami'an najeriya ba su iso ba amma da sun kirawo jami'an ƙasar nijar na tsaro sai ka gan su sun zo sun fafata da yaran sun kore su amma jami'an tsaron najeriya ba su ba abinda da nake so ka gane a nan gurin shine wato akwai magana zance akwai magana aiki shi yanzu misali in ce maka ina jin yunwa ka ce ni a bari sai an jima misali ni na san irin yunwar da nake ji kai kawai jinta kake a baki so da haka kaga ka'ida abin da ke so maka shine mu mutanen ƙasa da zahiri za mu aiki mu ga cewar ana ruguza wa'annan abu ana kassara ƙarfinsu Shi ne za mu yadda cewar wannan eh, operation kaza yana aiki operation kaza yana aiki operation kaza yana aiki operation. a Ashiru Sharif idan muka duba cewar tun da aka yi Najeriya ba a samu gwamnatin da ta kashe zunzurutun kudi a shanin tsaro kamar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba. Ko da ke na satin da ya gabata ma kotun soji ta kori wani general da aka samu da cin kudin wannan operation din a wato tsohon GOC na Sokoto. kamar misali ba za ka shugaban buhari uzuri cewa yana iya kokarin sa amma wasu ne suke kaman kawo zagon kasa a cikin abin da ake waye kawo da suke kawo zagon kasa waye kawo da suka kawo suke zagon kasa eh, shi kama wannan ji wasu misali da ya cinye kuɗin tsaro a sokoto kaga shi ai ba buhari bane kawo shi shi wato ya bi mataki mataki ne har kai wannan matakin a gidan soja to na yarda in wannan ai shi maganar zancen kuɗi da ake cewa an kashe an kashe kuɗi an kashe kuɗi an kashe kuɗi shi buhari soja ne ya kuma san capacity na sojojin sau nawa yaran sojoji suka yi bidiyo suke watsawa duk ƙasar na koko duk duniya ma ake kada social media suna nuna cewar allowances da ya kamata ma a basu nasu ba a basu har sun yi bidiyo suna faɗa abinci ma suna samun matsala na abinci da sauransu sau nawa jami'an tsaron suna fitowa suna nunawa su nuna cewar ga irin bindigogin da suke amfani da su ga kuma irin bindigogin da 'yan boko haram suke amfani da su ko ko nan yaran 'yan ta'addanci wato karfin makamin su wa'annan 'yan ta'addan ya haura karfin makamin su sojojin najeriya to ai kamata ya ce shi shugaban sai tsaya ya bi diddigin kuɗin da yake kashewar ina kuɗin nasa suke ina kayan sannan na biyun su a lokacin da gwamnatin shugaba take magana ta siyo makamai tsohon minista na special duties wato uh, san uh, wannan oh my god mutumin birnin kebbi wanda ya minista a uh, gwamnatin turaki tanimu turaki ya fito ya ce duk makaman da ake aiki da su a yau a najeriya ya kalubalanci za cikin 2018 ne nake so ko cikin 19 farkonta ice duka makaman da su gwamnatin su ta siya ne ice idan gwamnatin apc ta ce ta sai makamai ta kawo invoice a kafa miya labarai faɗi nan ice yana kalubalanta su kawo In invoice da sai na siyan makaman ya gani ice duk makaman da suke zuwa da ko wanda aka yanzu ice oda ce da su ne suka yi ta tun a baya kaga wannan sai nuna masa to ina shi din nasa kuɗin da yake kashewa kamata yi in ya kashe kuɗin ya bi kuma barin faɗa mana guda ɗaya mutane ba sa fahimta wani abu a gwamnati gwamnatin najeriya tana fitowa ta ce a budget ta ce na ba wa ma'aikatar jami'an tsaro ministry of defense kenan na ba su mukaddara ta ba su naira biliyan 500 a wannan shekarar misali nake baka amma ka je ka duba tun daga 2015 zuwa yau 2020 babu wata ma'aikata ta tsaro da aka ce ga kuɗin da aka faɗa bajet ɗin suka samu sama da kaso talatin na wannan kuɗin a wannan shekara na 'yan sanda ig ya fito da kansa ya faɗa Farista Ali Abdullahi a Nastura ce ina invoice. Kuna da invoice in kun siyo kayan yaki a Najeriya? Yanzu ne na ga bai mamaki da aka kama shi bai. Ka gashi saboda idan har mutum eh ni na san abin da na sani na san irin kuɗin da aka kakkashe a yaƙi da tsaro a Najeriya kuma akwai zamanin da ya wuce. lokacin tsohon shugaba jonathan da ba zai ma iya ba kasar da ta su iya sayar mishi da makamai gaskiyar magana kenan ka a kawo maganar 'yan siyasa irin su kabiru waye kabiru tunani muturaki eh wanda suka cinye kudin najeriya suka kwashe kuɗi sannan har mu zawo muna muna zuwa wannan zargi ne kana da hujja wannan zargi sa shi a point of reference muna make ishi point of reference eh, abin da ke cewa wannan zargi ne kana da hujja ci kuɗi yanzu nan zan zan zan ga maka ai kuma ba a kama shi masa hukunci ba ina maka yanzu yanzu a lokacin shekarun da Jonathan ya yi ina ya sayi mukama? a ina aka sayi mukama me yasa aka kule da suki na ake tuhumar shi har yanzu kuɗin da aka bashi a sai makamai aka raba aka yi siyasa da shi jami'ar pdp suka raba suka yi siyasa da shi mutane nawa suka karbi kuɗi ina zuwa duka zargi ne ina gama amma yan najeriya ai ba su manta ba yi kuma sojojin najeriya ba su manta ba mun san ina zuwa hassan kai na mai mun san lokacin da sojoji da suke yaƙi suke gudu suna yarda bidigogi suna shiga a kasar cameroon suna kiran shi tactical maneuver mun san lokacin duk abin da ya faru barin ƙara gaya maka babu ƙasar da ta sayarwa gwamnatin jonathan makamai a ƙasar amerika ita ce ta fi da allies ɗin saboda in amerika ba ta sayar ma da makamai ba ba ta bar ƙawayenta ƙasashe ƙawayenta su sayar ma da makamai ba akwai abu da ake kira lihi act lihi law wani doka ne da wani sanata na congress ɗin amerika eh santo lihi ya kawo ya ce duk ƙasar da ba ta da records na human rights na kare eh, rajin haƙin bil'adama mai kyau ba a sayar masa da makamai ba a lokacin najeriya ba mu da rekod mai kyau na rajin kare harkin bil'adama saboda haka aka hana sayarwa gwamnatin jonathan makamai har kamanta a lokacin da ya ba wa wani tsohon shugaban kungiyar krista na najeriya orisa japo ya ba shi kuɗi da jirgi ya tafi south africa ta black market a sai kayan makamai da ya je sayan makamai daga nan gwamnatin ƙasar south africa ta kama kuɗin ta kama kuɗin ba makaman ba makaman babu kuma ba kuɗin ba makaman so a gaya mu a yaushe ne gwamnatin janata suka saya a wani ƙasa suka saya makaman gwamnatin janata ba su sai makamu komai ba amma zan baka misalin abin da muka saya a nan da har sai da abin ya je national assembly majalisar dokoki aka tattauna kai aka sha ma gwagwarmaya kai zan gaya maka ka tuna labarin super tucano jets helicopters ne na yaƙi wayannan sabbin helicopters na yaƙi wayanda sai kasashen da suka ci gaba suke amfani da su shugaba muhammadu buhari ya yi zun kudin ya ce zai amfani da kudin da ake kira kuɗin da ake sawa a excess crude account wanda yake ake ake ake aje shi a sovereign wealth funds a NSIA wanda ba ba sai 'yan national assembly sun zo sun ah, sun yi kudiri ko kuma sun ba da approval a kai ba ya ce zai amfani da shi sai har su 'yan national assembly suka ce a'a sai an kawo maganar nan ya ce no yana da damar amfani da wannan kudin domin yana so america saboda dalilin da ya sa ta cire takunkumin da ta sa a najeriya saboda lihilo a kan sayar da makamai wa Najeriya ta cire shi a farkon hawan Abacha a lokacin da ya fara mitin da ah, Obama shi kan shi yanzu haka President Trump na yanzu na Amerika shi ma ya ce ba da ma wannan niyya kurin na sayar yana nan aka ba su yanzu jiragen su fara zuwa To jama'a nan za mu ja birki a wannan lokaci a wannan kashi na biyu na muhawarar da muke kawo muku da ake yi dangane da taɓarɓarewar shanun tsaro a Najeriya musamman a arewacin Najeriya din. To in Allah ya kama mako na gaba za mu dawo mu ci gaba inda kuma za ku ji an taɓo maganar wato hare-haren da ake cewa sojoji suna yi amma ba sa samun nasara inda ake so a nuna cewa ai ma jirgi ɗaya ne soja suke da shi wanda in yana mai maiduguri ba zai iya kai hari a katsina ba sannan kuma akwai tambayar da ɗaya daga cikin masu muharar ɗin zai yi na cewa me yasa su hukumomin tsaro na najeriya ba su amfani da wayar tarho wurin bin diddigin inda su wannan 'yan ta'adda suke kamar da aka yi a ghana yanzu a madadin su bakin namu musamman shi nasura ashiru sharif da kuma barisa aliyu abdullahi sannan kuma da shi hassan mai kai na wakilin muke na abuja da aliyu mustapha sakwato ne ke muku bankwana daga washington dc huta lafiya madalla kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya amma fa a takaici. Karuwar adadin masu dauke da cutar coronavirus a sassan duniya ya sa hukumomi a wasu kasashe ciki har da India da Amurka sake kakaba dokokin kulle yayin da shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce har yanzu ba a dauki hanyar shawo kan cutar ba. India ta ba da rahoton samun karin adadi mafi yawa na waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar a rana ɗaya a jiya litinin inda ta samu mutum dubu ashirin wanda ya haura sama da dubu ɗari da aka gani a cikin mako ɗaya. To a halin da ake ciki daraktan hukumar lafiya ta duniya ta Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce a yau talata aka cika wata shida cif da aka sanar da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya kan bullar wata irin zazzafar muran pneumonia a Cana, lamarin da ya fara nuna alamun bullar cutar ta coronavirus. A jiya Litinin shugaban hukumar ta WHO ya bayyana wa 'yan jarida hakan a birnin Geneva yayin taron manema labarai da yake jagoranta. Tadaros ya ce cikin watanni shida da suka gabata babu ɗaya daga cikinsu da ya yi tunanin yadda duniyarmu da rayuwarmu za ta shiga cikin hargitsi saboda wannan sabuwar kwayar cutar. Garin Jacksonville na jihar Florida da ke shirin karɓar bakuncin babban taron da za a ba shugaba Donald Trump tikitin tsayawa jam'iyyarsa takarar shugaban ƙasa domin neman wa'adi na biyu ya ba da umarnin da ya wajabta saka takunkumin rufe baki da hanci domin dakile yaduwar cutar coronavirus. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Wato karfe bakwai kenan agogon Ghana. Za ku ji wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin. Musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya tiya ni gabatarwa. da cd da ya haɗa shirin. Ni Zahara Aminu Fage ce cewa ku huta lafiya daga nan sashen